Ƙungiyar matasan jirgin Arewa maso gabas sun gudanar da taro a garin Bauchi dangane da batun tsaro rashin aikin yi da kuma batun ilimi. Ƙungiyar mai suna North East Youth Initiative Forum sun buƙaci ganin gwamnonin jirgin Arewa maso gabas da su samo hanyar magance talauci da kuma tsarkace zukatan matasa domin su zama mutane na kwarai. Komai Dauda Muhammad Gombe shine shugaban kungiyar to abin da ya kawo mu jihar bauchi shine mun zo taro na farko na wannan kungiya na tattaunawa domin irin matsaloli da suka addabi wannan yanki namu sanin kowa ne wannan yanki sama da kusan shekara biyu zuwa uku sanin kowa ne halin da yake damun mu arewa maso gabas ba zai wuce na rashin tsaro ba rashin tsaro ne babban matsalar mu a wannan yanki ya sa harkokin kasuwancin mu ilimi da kuma komai ma ya tsaya tak a wannan yanki kusa idan ka ɗauka wannan yanki muna da jihohi shida a jihohi shidan nan ba wani jiha wanda ba ta da nata matsala idan ka ɗauki borno yobe su suka fi kamari wajen matsaloli na rashin zaman lafiya da ake alakanta su da ayyuka na 'yan ta'adda idan ka ɗauki bauchi gombe su ma suna da har adamawa taraba suna da matsaloli na addini da kuma ƙabilanci an gaza wajen samar wa matasa aikin yi an gaza wajen samar wa matasa irin karatu ilimi da ya dace tun farko wa'annan matasa an watsar da lamarinsu an manta da su ba a ɗauke su suna da muhimmanci ba amma su matasan nan kullum maganarsu, su mukamai ne na siyasa kawai suke bukata musu kwarai da gaske bayan mukamai na siyasa wannan da ake faɗa matasa kullum suna magana mu a wannan ƙungiyar mukamai na siyasa ba shi bane damuwar mu misali a ba su horo na yadda za su samarwa da kansu sana'o'i da kansu wato aikin taimakon kai da kai za su iya yanzu a yi wa matasa a training wanda za su zo su koyi sana'o'i na sai da ah, waya ne ne duk wasu sana'o'i da za su samar wa kansu kuɗi ba tare da sai gwamnati ta ɗauke su aiki ba. Wata wakiliyar mata da ke jihar Taraba ta ce wasu mutane da zaran sun ji cewa kai da gashiyar arewa maso gabas ka shigo sai a rinka maka kallon kai ɗin ta'adda ne. Lili ne suna kwana da su biyu yawanci ne sun gama makaranta ba a yi su fi sa ji a cewa wannan ya kawo a nan a wannan state akwai dama ko ne a state akwai and um, kuma most of the people su suna cewa kan cewa yi mu a north east to sai sa duk inda suka shiga da kace kai daga north east ne za a to za a ɗauki da kamar ta irin tashi hankali ne wannan kuma ba shi ba ne to sai sa muna so a saka mana eh, employment da taimake aikin yi a kawo mana abin da zai taimake mu yi domin ne a hana yi daga shigan waɗansu abubuwan da kuma su shiga ba mun tsiro wannan kungiyan domin da mun wayar ma matasa da kai sannan kuma mu je wurin gwamnati da kanta domin mu nuna kukanmu ga gwamnati taron dai ya samu halartar matasa maza da mata daga jihohin arewa maso gabas guda shida abdulhamid muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya